Ƙungiyar dattawan jihar Borno da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya sun kira ga shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da ya saba kai tsakanin takaddama da ke tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma kungiyar matsabar shiya. Ƙungiyar sun da wannan kiran ne a wata sanarwa da suka aikewa manema labarai da ke duke da sa hannun shugaban ƙungiyar dattawan ambasado Usman Gaji galtumare wanda suka ce akwai buƙatar yin haka don kaucewa irin abin da ka iya faruwa da kuma dukkanin bangarorin za su yi nadama. Ƙungiyar dattawan suka ce sun ga abin da ya faru a jihar Borno da 'yan kungiyar Boko Haram da kuma wannan ma makamancin hakan ne wanda suka ce hakan shi ishara ne gare su da hakan ya zama dole su an karar da shugaba muhammadu buhari ganin cewa jihar kaduna tsakiyar najeriya take kuma ba su wani bai sake faruwa a wannan ƙasa ba a matsayin su na dattawa bayan samun wannan sanarwa dai da kungiyar dattawan suka fitar sai na tuntubi mai magana da yawun kungiyar wato dr bulama maligu gubiyo wanda ya min karin haske game da inda suka sa gaban kamar haka kowa ya san abin da ya faru a borno shekaru biyar shidan da suka wuce lokacin da yaran alan suna liddawa suka fara abubuwan nasu gwamnati ya dauki matakan karfi ba lallashe su ba ba musu hanyar sulhu ba ba shawo kansu ta hanyar doka ba aka, aka, gwada musu karfi aka sa doka aka ce an dakatar da addinin su to kowa ya san abin ya jawo mana abin muke ciki yanzu addini ba mutum ba ne za a dakatar da shi addini abin da ka yarda da shi a cikin zuciyanka ne. Tamali Gubiyon ya ce dokar Najeriya ya baiwa kowa dama ya gudanar da addininsa yadda yake so ba tare da wani tashin hankali ba. Kuma dokar Najeriya ya ba da dama kowa ya addininsa ba tare da tada fitina ba ba tare da tara fitar zama a cikin jama'a ba. Mu ba mu yi magana don a kyale shiya ba mu ba shiya ba ne kuma ba mu san yadda shiya suke addininsu ba shiya suka ce su ma musulmai ne. To tunda sun ce sun musulmai ne haka din ne saboda haka duk wanda yake tada fitina da sunan addini doka ya hawa kansa a hukunta shi kamar yadda aka yi saboda haka ba dama a ba wani addini yanci su yi abin da sun ga dama wannan daidai ne duk wani hukuncin da gwamnati zai ɗauka a kan waɗanda suke tayar da tarzoma da sunan addini daidai ne to wai shin menene ma ya sa dattawan jihar borno tsundama cikin harkar da ta shafi wani jiha ga dai abin da malugu biyon ke cewa eh to borno abin ya shafe mu don boko haram yanzu ga baki ɗaya kasan mu ta wargaje an komar da mu fiye da shekara hamsin har zuwa dari yanzu sha'anin ilimi lafiya zamantakewai kai komi mu ta yanzu kamar mu sabon duniya za mu fara mun sabon da ya faru ba ma so ne mu kyale muna duba abin da ya same mu yanzu ya samu yan uwanmu a wani bangaren najeriya musamman a tsakiyar najeriya duk abin da ya shafi kaduna ya shafi kowane bangaren arewa dr gobiyon ya ce suna su shawara ne ga shugaba muhammadu buhari don kaucewa aukuwar wani rigima da kan iya faruwa a wannan yanki muna da dama mu bada shawara ma shugaban kasa da shi mai martaba gwamnan kaduna din da kowa da kowa a duba yadda za a hana rikici a cikin tsakiyar najeriya duk wanda ya yi ba daidai ba a hukunta shi kotuna mu ya kamata su dauki matakan da za su koya mutane hankali dr abulama maligu biyo kenan mai magana da yawon kungiyar dattawan jihar borno ke bayani game da an karar da shugaban kasa da suka yi na da ke tasowa tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kuma kungiyar mazhabar shiya wanda suka suka ce ya kamata a yi wa tufkan hanci tun da wuri kafin a makara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya